Kamfanin sada zumunci na Facebook na shirin gwajin wata sabuwar fasahar wireless ta yin amfani da ƙananan jirage marasa matuki wato drones. Facebook ya shirya wannan gwaji ne a hedikwatar kamfanin da ke Silicon Valley ta hanyar tayar da wannan karamin jirgi mai ɗauke da fasahar wireless ɗin har na tsawon ƙafa 400 a sararin samaniya cikin 'yan watanni masu zuwa. wasu bayanai na nuna cewa kamfanin facebook ya nemi izinin wannan gwaji daga hukumar kula da harkokin sadarwa ta amurka fcc kan cewa zai yi gwaji kan mita biyu da 2.4 ta rediyo bayanan na nuna cewa dalilin wannan gwaji ko shine don gwada wata sabuwar fasahar sadarwa ta amfani da matsakaicin zango a sararin samaniya kamfanin dai ya ce yana son gudanar da wannan gwaji tsakanin watan oktoba da watan afrilu facebook dai na kera wani jirgin drone wanda zai ke amfani da hasken rana kuma ta yi amfani da shi wajen rarraba yanar gizo a wasu sassa na duniya. Jirgin da yana da girma sosai an kuma tsara shi yadda zai iya kaiwa nisan kafa dubu sittin a sararin sama, inda zai ke tashi duk watanni uku. Yanzu haka dai Facebook na gwajin waɗannan jiragen a jihar Arizona da ke nan Amurka.